Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba na yau litinin 22 ga watan Nuwamban shekarar 2021. Baba ya ku makeri ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga baballe da kanun labarai. Jiya Lahadi sojojin Sudan sun sake mayar da hambararren Firaminista Abdullah Hamdok domin ya jagoranci gwamnatin farar hula ta masu fafutuka bayan shafa makonni ana kazamar zanga-zanga da ta janyo asarar rayuka sakamakon hambarar da shi. Hukumomin kasar Tunisia sun faɗa jiya Lahadi cewa sun kama bakin haure sama da 200 da suka yi ƙoƙarin isa gabar tekun Italiya jiya lahadi babban masanin cututtuka masu yaduwa na amurka ya buƙaci miliyoyin amurkawa da suka karɓi allurar ga kafin covid-19 da su karɓi ƙarin wata allurar domin inganta lafiyarsu kanin labaran kenan likitocin da ke tiyatar zuciya a najeriya sun ce karancin cibiyoyin tiyatar zuciyar na yin babbar barazana ga rayukan masu cutar zuciya a kasar tiyata a zuciya ba najeriya ba ko ina a cikin duniya ana bukatar mutane waɗanda suka kware kwarai da gaske kuma wannan ba aiki ne na mutum guda ba dole kowa ya kasance yana da nashi role da yake playing matasa a kasar kamaru sun bayyana gamsuwa da yadda gwamnati take bawa hausawa mukaman siyasa da kuma shugabancin al'umma a kamarun nan to ya ɗauki zaɓen ƙasar da ya danka wa bahaushe ya sanja kuma da bahaushe akwai babban soja general wanda yi nomi ɗaya ana hunga ya ƙara kuma muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilu hashim Gumar zai gabatar to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe jiya lahadi sojojin sudan sun sake mayar da hambararren firaminista abdallah hamdok domin ya jagoranci gwamnatin farar hula ta masu fafutuka bayan shafa makonni ana kazamar zanga-zanga da ta janyo asarar rayuka sakamakon hambarar da shi shugabannin farar hula da sojoji sun ce za a saki jami'an gwamnati da 'yan siyasa da aka kama tun lokacin da aka yi juyin mulki a ƙarshen watan oktoba a matsayin wani bangare na yarjejeniya tsakanin sojoji da jami'in siyasa da ya hada da jam'iyyar umma fati mafi girma jami'an sun ce hamdok zai jagoranci majalisar ministoci mai zaman kanta sun ce majalisar ɗinkin duniya ta ce amurka da sauransu sun taka muhimmiyar rawa wajen tsara yarjejeniyar juyin mulkin ya janyo suka daga kasashen duniya inda amurka da kawayenta da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi allah wadai da har-har kan masu zanga-zanga adawa da juyin mulkin yayin da yarjejeniyar ta fara bayyana a khartoum babban birnin kasar jami'an tsaro sun harba hayaki mai saka hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar da suka tunkari fadar shugaban kasa. Hukumomin ƙasar Tunisia sun faɗa jiya Lahadi cewa sun kama bakin haure sama da ɗari biyu da suka yi ƙoƙarin isa gabar tekun Italiya a wasu ayyukan sa ido guda tara daban-daban. Kakakin dakarun tsaron kasar Hussein Idini Jababli ya ce a cikin yanayin yaƙi da bakin haure da ba bisa ƙa'ida ba yankuna na sassa daga arewaci da kudanci da kuma tsakiyar kasar sun yi nasarar dakile yunkurin tsallaka teku guda tara a daren ranar asabar zuwa lahadi dakarun tsaron kasar sun ce an yi kaman ne a cikin teku da bakin ta inda aka taimaka wa bakin haure 223 daga kasashen afirka daban-daban da ya hada da 'yan tunisia 111 a ƙarshen watan da ya wuce dakarun tsaron gabar ruwan tunisia sun ce sun dakile yunkurin tashi har guda shida tare da kubutar da bakin haure 125 da ke kan hanyar zuwa turai inda 112 daga cikin su sun fito ne daga yankin hamada afirka a farkon watan da ya wuce 'yanci ranar hudu 'yan tunusiya suka mutu yayin da wasu 19 suka ɓace bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife a gabar tekun gabashin kasar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da 'yanci ranar 58,800 suka yi nasarar isa kasar italiya tun farkon wannan shekara yawancin su ta teku. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar da ta shirya tafiyar su zuwa kasar yankin Caribbean ta faɗa jiya Lahadi cewa an saki biyu daga cikin 'yan mishan na Amurka da Kanada sha bakwai da aka yi garkuwa da su a watan da ya wuce sai dai bata yi wani ƙarin bayani ba. Majami'un ba da agaji da ke Ohio sun faɗa a cikin wata sanarwa cewa sun samu labarin an sako biyu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a ƙasar haiti amurkawa sha shida da ɗan kanada ɗaya da suka haɗa da yara biyar suna cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a watan oktoba bayan sun kai ziyara gidan marayu lamarin da ya bayyana matsalar sace-sace a haiti wadda ta ta'azzara cikin rikice-rikicen tattalin arziki da siyasa da tashe-tashen hankula sai dai jami'an haiti ba su ce komai ba da aka tuntuɓe su kan lamarin a baya dai jami'an sun ce wata kungiya da aka fi sani da 400 mawozo ta nemi da a ta fansar dala miliyan ɗaya ga kowane mutum kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su a najeriya likitocin da ke tiyatar zuciya 'yan kasar sun ce karancin cibiyoyin tiyatar zuciya na yin babbar barazana wajen ceto rayukan masu fama da cututtukan a daidai lokacin da adadin masu kamuwa da cutar ke kara hauhawa wannan ne ma yasa suka kara azama domin ganin an samu karin cibiyoyin musamman a yankin arewacin kasar inda yanzu haka babu tsayayyar cibiya da ke tiyatar zuciya akai-akai ga Muhammad Nasar da ci gaban rahoton daga jihar Sokoto. Bayanai daga likitocin da ke tiyatar zuciya 'yan Najeriya sun nuna cewa a cikin shekara ɗaya ana samun waɗanda ke kamuwa da cututtukan zuciya masu buƙatar tiyata da adadinsu kan kai dubu hamsin zuwa dubu tamanin kuma waɗanda ake iya wa aiki a ƙasar adadin su bai wuce ɗari biyu ba hakan kan iya tilasta masu zarafi fita ƙasashen waje domin neman waraka yayin da marasa hali kuwa sai dai su zira ido ganin yadda allah zai yi da su kamar haruna suleiman idris wanda yaronsa ya kamu da ciwon zuciya yana wasa ne tare da 'yan uwansa sai ya faɗi da ya faɗi sai dinga shisheka yana ɗaukar numfashi ɗaya haka to bayan kwana biyu sai ce to bari a zo da shi asibiti to bayan mun zo ne aka yi gwaje-gwaje sai aka ce yana da kusuwa a cikin zuciya sai aka ce mun za a yi mai aiki kuma sai an fita da shi waje tiyatar zuciya dai a cewar shugaban sashen kula da fidar zuciya a asibitin koyarwa ta jami'ar usmanu dan da ke sokoto dr abubakar umar aiki ne mai haɗarin gaske. Tiyata a zuciya ba Najeriya ba ko ina a cikin duniya ana bukatar mutane waɗanda suka kware kwarai da gaske kuma wannan ba aiki ne na mutum guda ba dole kowa ya kasance yana da nashi role da yake playing kuma ya san nashi role da yake playing kuma yana a playing role din at any time. Duba da yanayin da ake ciki a Najeriya dangane da cututtukan zuciya yasa likitocin zuciya 'yan ƙasa suka ɗauki matakin yin gangami domin faɗaɗa ayyukan na tiyatar zuciya inda suka haɗu a asibitin koyarwa ta jami'ar dan danfodo da ke sokoto a arewa maso yammacin najeriya inda har suka yi aiki ga marasa lafiya biyu cikin nasara kuma da rahusa dr obie onapoya shine shugaban kungiyar likitocin masu fidar zuciya a najeriya high end surgeries complex surgeries like open heart surgeries uh, aikin tiyata mai sarƙaƙiya a zuciya aiki ne da ake iya yi a najeriya abin da ya tabbatar da hakan kuwa shine lokacin da aka shiga kulle saboda cutar corona likitoci kasashen waje ba su shigowa najeriya waɗannan asibitocin yan kalilan da ke gare mu a najeriya sun ci gaba da yin aikin tiyatar zuciya akan hakan ne ma muka yanke shawarar cewa um, a wannan shekara za mu kokarta um, mu ga yadda za mu iya faɗaɗa cibiyoyin da ke yin uh, wannan aikin a arewa kacokan babu asibiti ɗaya da ke wannan aikin akai-akai amma dai yanzu muna fatar asibitin odot da zama ta farko a wannan aikin a arewa wannan matakin kan iya taimakawa wajen ceto rayukan masu fama da matsalolin ciwon zuciya musamman marasa karfi waɗanda akasari suka dogara ga samun shigowar likitoci 'yan ƙasashen waje da ke ayyukan jinƙai kamar yadda likitocin ƙasar morocco suka bayar da agaji a shekara ta 2019 da kuma wasu da suka zo daga ƙungiyar musulmi ta duniya a shekara ta 2021 da irin wannan gangamin da likitocin ke yi na zagayawa suna gabatar da ayyukan tiyatar zuciya sun ce muddin za a samu goyon baya yadda ya kamata daga hukuma to za a samu nasarar ceto rayukan masu fama da cutar da kuma hana 'yan ƙasa kashe makudan kuɗaɗe wajen tsallakawa ƙasashen ƙetare don neman waraka daga cututtukan zuciya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. jiya lahadi babban masanin cututtuka masu yaduwa na amurka ya buƙaci miliyoyin amurkawa da suka karɓi allurar rigakafin covid-19 da su karɓi ƙarin wata allurar domin inganta lafiyarsu ya zuwa yau dai mutane miliyan 34.5 daga cikin miliyan 196 da suka karɓi cikakkiyar allurar rigakafin a amurka sun karɓi ƙarin allurar a cewar cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta gwamnati yayin da kusan mutane miliyan 60 har yanzu ba a musu allurar rigakafin cutar coronavirus ba. Dr. Anthony Fauci, daraktan hukumar kula da cututtuka masu yaduwa kuma babban mai bada shawara kan harkokin kiwon lafiya na shugaba Joe Biden ya shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC cewa babu wani rashin haske game da bukatar karɓar ƙarin allurar saboda a hankali a hankali tasirin allurar ta farko za ta ragu ya ce ƙarin allurar da mutane ke karɓa tana ƙara musu kariya sosai ko da yake ba a bayyana ko waɗanda aka yi wa allurar za su ci gaba da neman ƙarin allurar kowane wata shida ko shekara ɗaya nan gaba daga ƙarshe ƙasar faransa ta aike da dakarun 'yan sanda na musamman zuwa godlob na yankin caribbean da ke ketare yayin da zanga-zangar adawa da dokokin covid-19 ta rikide ta koma tarzoma da kwasar ganima a rana ta uku a jere ministan cikin gida na faransa gerald darmanin ya yi allah wadai da tashin hankalin da cewa ba za a amince da shi ba a wata hira da aka yi da shi jiya lahadi ya ce dakarun 'yan sanda na musamman hamsin sun isa godlob jiya lahadi baya ga wasu jami'an 'yan sanda 200 da aka tura tun da farko masu zanga-zanga sun ci gaba da toshe hanyoyi wanda ke sa tafiye-tafiye a cikin tsibirin kusan ba zai yiwu ba kuma yana haifar da matsaloli a asibitocinsa. Jarmadin ya faɗa a birnin Paris cewa an buɗe wuta a kan 'yan sanda. An ba da rahoton cewa mutane uku sun jikkata kuma hotunan bidiyo a kafafen sada zumunta sun nuna an cinna wa motoci da wasu gine-gine wuta. madalla gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. matasa a kamaru sun bayyana gamsuwa da yadda gwamnati mai ci da kuma jam'iyya mai mulkin kasar take ba su damar ba da gudunmuwa ga harkokin siyasa da kuma rayuwar yau da kullum a kasar a cikin wata ganawa da matasa yayin ziyarar aiki da shugaban sashen hausa ali mustapha ya kai a kasar ta kamaru matasa sun yaba yadda gwamnati take kuma ba hausawa mukaman siyasa da shugabancin al'umma ga muhammad awal garba da ci gaban rahoton alhaji falalu mijin yawa mataimaki ne na kantomin biniya wanda da kewaye shi kuma ya ce dole ne mu rungumi demokuraɗiyya idan har son ci gaban mu kuma mu bar baya mai kyau shi mai kasan nan shi in ba mu yaba masa ba za mu zage shi ba don a kamarun nan duk inda nan sensible important da kaɗan da kaɗan ina sa hausawa to ya ɗauki zaɓen ƙasar na ya danka wa bahaushe bahaushe ne shugaban ya yi ya yi ya sanja kuma da bahaushe akwai babban soja general wanda yi nomi ɗaya ana hun ya ƙara kuma bahaushe ne wannan tsantsan kaman kai kaman a minista hmm, akwai hausa da kamar musafa a presidence ke kamar secretary general a na presidence duk wannan abin alfarma a siyasa kasar a kasa akwai 'yan kasa sun shiga siyasa ai ka san abu ya yi don wani abin ma za a bar kama ka zamuna amma siyasan nan ba za a bar ka suka zama don abu ne wanda za a ce ashe dan kasa abu ne wanda za a ce ashe dan gari makaga a nan ya wunde bahaushe ya samu postin da samun nan na magajin garin garin gaba daya sannan kuma a su komin na kanana ƙanana akwai biyu mu duk hausawa ne daraja kuma da yake ba limaman mu da yake ba sarakunan ba magana. Alhaji Waziri Muhammad ɗan siyasa ne kuma mataimaki ne na shugaban karamar hukumar yawunta ta biyu anda ya ce dokar ƙasar ta kamaru ta ba wa kowane ɗan ƙasa da yi ƙoƙari ya cimma burinsa wajen ganin cewa shi ma ya zama ɗaya daga cikin masu fala'aji a ɓangaren siyasar ƙasar kamaru kuma ya ce idan har ba a samu ci gaba ba to sai dai ka zama malalaci ko kuma ƙwazon ka bai baka dama ba. na biyu ƙasan kamaru da ƙasa kamar ghana hausawa suna ciki 'yan ƙasa ne tsantsan da suke da su mukamai yau nan kamar mu hakan nan da kuma ana ji cewa abun da ike zuwa za a yi da mu za a yi da bahaushe babu wani matsayi da dokan ƙasa da ta rage cewa ba zan iya takarawa ba babu shi shi dai ni ragwanci na rashin ƙwazo na ya hana ni cewa kada in yi wannan abin a gaida garbaci Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. VOA. Ƙwarai ba shakka idan ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako walau daga maza ko mata tsadar kayan rayuwa na yau da kullun. Yau in ka shiga kasuwa za ka sayi waken da ake sayarwa naira ɗari takwas a Katsina shi za ka siya a nan gurin dubu biyu. Matsalolin tsaro. Police ba su da yawa a Najeriya. Haka sojoji they are not more than 300,000. Mulkin al'umma. Iyaye da kakanninmu lokacin da aka zo za a anshi mulkin kai su aka ɗora mu wannan amana ba don komai ba saboda su turawa sun yi nazari sun san menene arewa. Zauren VOA wanda abokiyar kara kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta. To madalla yanzu kuma gasar filu da shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya wanda a yau za mu ɗaura kan batun gano wasu makudan kuɗaɗe da suka zirmiye ta lalitar gwamnatin Najeriya. Da kwararren mai kwarmatan nan da ta George Ubo ya yi kirarin yi. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfi Hashin Gumel. A makon da ya gabata ne muka sanar da ku cewa kwararren mai kwarmatan nan Dr. George Ubo ya bayyana gaban kwamitocin majalisar dokokin najeriya domin bayar da bahasi kan ikirarin da ya na gano wasu makudan kudaden gwamnatin najeriya sama da dala biliyan 25 daga wasu kamfanoni ciki har kamfanin sadarwa na mtn lamarin da mai magana da yawun da George Ubo magajin Muhammad Yaya ke cewa idan har Najeriya za ta mai da hankali wajen bankaɗo makudan kudaden da ake sacewa tare da ɓoyewa to ƙasar ba ta da hurumin tafiya ƙetare domin ciyowa 'yan baya da jikoki bashi. Dr. Jujjubawa bayanin da ya nuna Najeriya tana da mako don kuɗi a yadda ya faɗa. Kuma an saba jin ita gwamnati dama tana cewa tana cikin karancin kuɗi ko wasu lokutan ma sai a ce an samu koma bayan tattalin arziki kuɗin najeriya sun zama ba su da yawa an shiga cikin kuncin tattalin arziki me za ka ce kan wannan don ya nuna akwai kuɗin watakila binciken nan ne ba a bin sa sau da kafa magana ta gaskiya najeriya tana da kuɗi amma jami'an da ake ɗorawa alhakin kula da abin ba sa riƙe amana aljihunsu ya fiye musu ƙasansu aljihunsu ya fiye musu 'ya'yansu da jikokinsu su zo su amfani ƙasar su kansu kawai suke damuwa da shi kuma ba najeriya ba duk duniya inda kake in kake tunanin kanka ne kaɗe baka tunanin sauran mutane to za ka zo ka tara kuɗin ba za ka iya cin kuɗin ba saboda in babu zaman lafiya babu kuɗi hannun jama'a to babu zaman lafiya in babu zaman lafiya kai kanka ba za ka iya cin kuɗin ba don haka abin da ya fi ina ka ɗora maka amana ka rike amana ka zamanto ƙasar ka ita ce farko ba kanka ko iyalinka ba wato injiniya abinda ake magana najeriya kan nemo lamuni daga kasashen waje saboda wani lokacin ba ta da wadatattun kuɗi da za ta yi amfani da su wajen ayyuka shi dr george ugo yana cewa inda za a dage da wannan binciken kasar tana da kuɗi da ba ma watakila sai ta ciwo wani shi ba ina tabbatar muku duk abin da dr george ubo yake faɗi ƙwararren mutum ne mutum ne mai kishin ƙasar nan kuma inda za a bewa irinsa dama na wannan zai kwakulo irin wannan kuɗaɗen ba sai gwamnatin najeriya ta tafi china ko amerika neman bashi ba muna da kuɗin a ƙasa waɗanda aka bewa jami'ai rike kuɗi suke barin su suna sulalewa ba tare da sun mai da hankali ƙasar ta amfana da kuɗin ba wannan gwamnati kusa abin da tafi masawa a gaba shine yaƙi da cin hanci da rashawa wannan abun daga maji ya yi kama da maganar cin hanci da rashawa ne ko yaƙi da cin hancin da rashawa a takaice dai a alif dubu biyu da sha biyar muhammadu buhari a ƙasar na an zaɓe shi saboda ya faɗa da cin hanci da rashawa ya faɗa da rashin zaman lafiya ya inganta tattalin arzikin najeriya ya inganta noma to amma mafi yawan waɗanda aka biya amanonin waɗannan abubuwan da na ambata to ba abin da ke gabansu ba to ban sani ba waya allah amanar da aka ba su ba a bibiyan su ne shi yasa suke gaban kansu sun san ba za a tambaye su ba ne ko yaya ban sani ba amma inda a ce shugaban kasan da ya ba su wannan hakin zai bibiye su da ina gani da sun gyatta zaman su wannan dai takardu da ka gani niki-niki babu dare babu rana kullum dr george ubo yana kan kwamfuta yana kan kundi yana kan abin nan ya za a yi a samu a najeriya mafita shine damuwarsa dr Ubo kuma ƙwararre ne a kan wannan shi a abun bakin ciki a ƙasar nan mutum mai ƙoƙarin taimakawa ƙasa mai kishin ƙasa mai ƙoƙari ya fidda ƙasa halin da take ciki amma shi ne ake bibiyansa a kama shi wannan dr ubo ina jin an kama shi ba a wannan gwamnatin sun kama shi ɗaɗɗaya sama da sau biyar har an kai shi prison na suleja daga ba aka kawo shi prison na kuje ya zauna sama da wata ɗaɗɗaya har wata hudu zuwa wata biyar a wannan gwamnati ta muhammadu buhari wani al'amari ya bani kunya da mamaki mai magana da yawun dr george ubo kenan magaji muhammad yaya a baya dr ubu ya yi kirarin gano wasu kudaden gwamnatin tarayya sama da naira biliyan 473 daga wasu bankuna tara ba tare da samun ladan kashi biyar cikin ɗari na kuɗin ba kamar yadda aka yi alkawari cikin shirin nan da ake tsegunta wa gwamnati inda ake tunanin ko aka ɓoye kuɗaɗen al'umma duk da yake dr ugo ya bayyana wannan fili irin faɗi tashin da ya tsakanin hukumomin gwamnatin najeriya da ke da ruwa da tsaki a shirin bayar da ladan kashi biyar cikin ɗari ga waɗanda suka tsegunta inda aka ɓoye kuɗaɗen sata amma haƙarsa bata cimma ruwa ba ministan shari'a na najeriya malam abubakar malami ya musanta wannan ikirari da dr ugo ya yi har ma da bayyana shika-shikan wannan shiri da gwamnatin tarayya. Tsarin gwamnatin tarayya kan abin da ya danganci harkokin kwato kuɗi eh, da aka yi sama da faɗi da su yadda yake gudana shi ne idan ka zo ka kawo tsegumi gwamnatin tarayya za ta rubaka takarda a rubuce cewa ka kawo wannan bayani idan ta baka takarda a rubuce za ta sa hannu ka sa hannu cikin takardar na akwai sharuɗa sharaɗi na farko ka gano sharaɗi na biyu ka anso sharaɗi na uku ka hannun ta ma gwamnatin tarayya idan ka ɗauko ka samo ka kawo to za ka ajiye ka kai asusun da gwamnati take da shi na ainihin an sau na kuɗi a babban bankin tarayya na najeriya idan ka je babban bankin tarayya zai ba ka da cewa ka kawo ofishin attorney general zai rubuta ma wannan banki na tarayya cewa wane ya yi da'awar cewa ya kawo kuɗi ya gano kuɗi kuma ya kawo kuma kun ansa ku ba mu tabbaci a rubuce central bank za ta rubuto a rubuce ya kawo ya sa account kaza mai lamba kaza rana kaza amount kaza saboda ka option attorney general zai hada wannan takarda wadda an ka baka ta dauka takarda ka ta cewa ka gano takarda central bank ta cewa ta karba ta rubuta ma hukumar ma'aikata kuɗi wadda ita kuma eh, option attorney general ma'aikata kuɗi umarni cewa ta biya wani saboda yayi saboda ka waɗannan shika-shikai guda uku na ganowa ansowa hannun tawa su ne za su cika su tabbatar da haƙƙin wanda an ka ɗauka aiki ko kuma wanda ya gane kuɗi saboda abin tambaya a nan duk wanda ya zo yake da awar yawa gwamnati aiki za ka waiwaye shi ina shaida na cewa gwamnati ta ansa wato barista abinda nake so na faɗa na mm. ah, shi jodi ya nuna mana takardu mm. ah, wanda kuma an tura ma ma'aikatar kuɗin daga hukumar da ya ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba cewa a biya shi kuma asali ma ya ce aikin nan kai ka bashi aikin aha ni na ba George Ubo aiki gaskiya ne na cewa ainihin ya gano wasu kuɗaɗe ya kuma ainihin hannunta su ga gwamnatin tarayya da abubuwa makamantansu amma sharaɗin da ba George Ubo a cikin takarda na a faɗa masa bankuna guda biyar waɗanda ke bance na ce aiki a kansu aka waye gari aka samu damuwa na tsaishe shi akan biyar ya je ya rungumi ishirin waɗanda takardar shi ta umarni ba ta hada da su ba kaji tsari na farko na biyu kuɗi bai kamo bai kawo kokobo ba daga ainihin waɗannan bankuna ya kuma faɗaɗa mu'amala ta huskar unhwani da takarda wadda ya dizainin kamar ta gwamnatin tarayya da ainihin tambari irin na gwamnatin tarayya akan wannan takarda yana gayyata mutane bayan shi an ba shi umarni akan bankuna yana gayyatar mutane cewa su zo su same shi a ofisin shi da yawon gwamnatin tarayya kaji british na biyu na uku george ubo lokacin da ya zo neman a bashi mutum ne wanda an taba yanke masa hukunci na aikata laifi da ke da nasaba da abin da ya danganci credit card ban sai da za a ambace ta ba a hausa a america bai yi ma ofishin attorney general bayanin wannan illa wadda ta dangance shi ba cewa an taɓa eh, ainihin yanke mai hukuncin ɗauri a amerika ba dangane da abin da danganci zargi na zamba a kan abin da danganci amfani da credit card na uku waɗannan bankuna ba mu yi umarni na cewa ya je ya yi accessin database nasu ba saboda haka ya tattara hankalin shi akan abin da ya danganci neman su ba shi dama da yawon gwamnatin tarayya ya yi accessin database nasu saboda haka suka kawo koke suka kawo korafi a wannan gaba kamin ya iya eh, samun nasarar kawo kwabo na soke umarnin da na bashi saboda mi saboda bai fahimci ce bai ba da labarin cewa an taba yi masa hukunci na dauri akan aikata laifi ba Allah ya kyauta masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yau sai ko mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shiri yanzu a da nasara da Miyal Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Toma Dalla a gaida Sarfilu. Yanzu kuma ga baballe ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. jiya lahadi sojojin sudan sun sake mayar da hambararren firaminista abdallah hamdok domin ya jagoranci gwamnatin farar hula ta masu fafutuka bayan shafa makonni ana kazamar zanga-zanga da ta janyo asarar rayuka sakamakon hambarar da shi shugabannin farar hula da sojoji sun ce za a saki jami'an gwamnati da 'yan siyasa aka kama tun lokacin da aka yi juyin mulki a ƙarshen watan oktoba a matsayin wani bangare na yarjejeniya tsakanin sojoji da jami'in siyasa da ya hada da jam'iyyar umma fati mafi girma hukumomin kasar tunisia sun faɗa jiya lahadi cewa sun kama bakin haure sama da 200 da suka yi kokarin isa gabar tekun italiya a wasu ayyukan sa ido guda tara daban-daban kakakin dakarun tsaron kasar hussein idini jababli ya ce a cikin yanayin yaƙi da bakin haure da ba bisa ka'ida ba yankuna na sassa daga arewaci da kudanci da kuma tsakiyar kasar sun yi nasarar dakile yunkurin tsallaka teku guda tara a daren ranar asabar zuwa lahadi masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe takwas na safe agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe bakwai agogon gada da gmt za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma jumbe hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan safiyar baba ya koma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum